a yayin da aka dawo fafatawa a fagen tamola na neman tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 da za a yi kasar rasha jiya a yankin nahiyar turai an gwabza ga kuma yadda ta kaya a wasannin kungiyar kwallon kafa ta kasar azerbaijan ta sha kashi a hannun chess republic a gidan azerbaijan inda chess republic ta doke ta kwallo biyu da daya kasar armenia ko bata da daɗi ba inda poland ta bi ta har gida ta lallasa ta kwallo shida da daya kasar ingila ta samu nasara da kyar hannun slovenia da kwallo ɗaya mai kafin haushi scotland ta doke salbeke da kwallo ɗaya da babu sai montenegro ta sha kashi a hannun denmark da kwallo ɗaya mai ban haushi malta kuwa sun tashi ɗaya da ɗaya tsakaninsu da lithuania yayin da northern ireland suka sha kashi a hannun germany da kwallo uku da nema ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta romania ta doke kazakhstan ne da kwallo uku da ɗaya a yankin amurka ta kudu kuwa ajiyar kungiyar kwallon kafa ta bolivia sun sulhunta sifili sifili tsakanin su da brazil sai venezuela inda suka tashi babu ci tsakanin su da uruguay yankin na asiya ajiyar kungiyar kwallon kafa ta kasar eh, syria suka tashi ɗaya da ɗaya tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta australia a yau kuma za a gabza ne a sauran wasannin inda kungiyar kwallon kafa ta kasar Georgia za su karbi wakuncin kasar Wales da misalin karfe 5 na yammaci a gogon Najeriya. Spain kuwa za su fafata da Albania ne da misalin karfe 7 da minti 45 gogon Najeriya. kasar turkiya kuwa za su karbi wakuncin iceland ne sai italy su fafata da macedonia ita kuwa kosovo za su fafata da ukraine ne sai australia da serbia kungiyar kwallon kafa ta croatia za su karbi wakuncin tawagan finland yayin da kungiyar kwallon kafa ta Ireland kuma za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Moldova a yankin amurka ta kudu kuwa a yau din kungiyar kwallon kafa ta argentina sun sulhunta sifili sifili tsakanin su da peru sai colombia ta sha kashi a hannun farga da kwallo biyu da daya chile ta cilla kwallo biyu a ragar ecuador da daya yayin da idan muka dawo yankin nahiyar afirka nan ma ana yau za a ci gaba da fafatawa a wasannin na neman shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya inda a yau din kasar mali za ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta kasar ivory coast a gobe idan allah ya kai mu kasan afirka ta kudu ne za su fafata da burkina faso sai uganda su karɓi bakuncin ghana nigeria za ta marabci kungiyar kwallon kafa ta kasar zambia ne kamaru za su fafata da algeria sai gina su karbi bakuncin tunisia libya kuwa za su farce gumi da rd congo ne sai cape verde su kwata da Senegal. Morocco za su karbi bakuncin Gabon ne. a yanzu haka dai jimillan kasashe ta goma ne suka samu tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a yi na shekara 2018 a kasar rasha ga kuma sunayen kasashen da suka samu wannan nasarar samun tikiti akwai kungiyar kwallon kafa ta kasar brazil sai kasar germany da kasar ingila akwai kungiyar kwallon kafa ta kasar belgium da iran sauran sauran kasashen kuwa sun hada da kungiyar kwallon kafa ta kasar mexico sai japan da saudi arabia sai sai koriya ta kudu akwai kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar rasha masu masaukin baki ya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya